Masauraro Assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane tauta. Ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashi na 39 na tsarin Masauraro Assalamu alaikum Salisu Bakwayo ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane tauta. Da ke kunshi da tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya ba da dama. masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana ibrahim isa dan kwarno ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin kowane gauta na freedom radio muryar jama'a kamar kuma yadda kuke gani muna tare ga baki ɗaya abokanan aiki da muke gabatar da wannan shiri tare a gefen dama na ga salisu bafayo salisu bafayo ai sika masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, daga can tsallake kuma teburin mu ɗaya teburin ga Khalid Shatima can Khalid Shatima to ya aikin Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci barkanmu da ganin ƙarshen shekara ta 2019 tare da fatan Allah ya sa mu shiga shekara ta 2020 cikin ƙoshin lafiya da yalwa arziki. Amin ya rabi haka zalika kuma a gefen hagu na ga Adam Suleiman Muhammad. To sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da haɗuwa a cikin wannan shiri na musamman. To kamar da kuka gani nan shine gurin da muka saba karbar bakuncin abokanan mu'amala 'yan siyasa kuma anan ne muke fitaka na haɗa shi wannan shiri na kowane gauta wanda mafarinsa salisu ba in ba manta ba dai kullun sha biyu rana shine matakin farko na lokacin da fafutuka haɗa shirin kowane gauta take farawa ko shakka babu dan uwa kamar yadda ka ambata karfe sha biyun nan kusan shine lokacin da aka bamu a hukumance wanda zamu mu zo mu fara shirye-shiryen gabatar da wannan shiri na kowane gauta hmm. wadda bayan haɗuwar mu gaba ɗaya mukan kalli bututun da ka kasance su ne mafi ɗaukar hankali hmm. kama daga wadda suka faɗo a ƙarshen mako hmm. zuwa ga waɗanda aka wayi garuri da su a farkon mako idan ya kasance ranar litinin kenan muna kallon manyan labarai kama daga na ƙasashen waje wanda muke kallon siyasar duniya sannan mu faɗo ƙasa najeriya mu kalli yadda siyasar ta waye gari da kuma abubuwan da suke kasancewa a jihohi musamman jihar kano hmm. wadda kusan ita ce alƙiblar mu a siyasance hmm. sai kuma ragowar makotan jihohi idan hali ya yi ma kan tsallaka ƙasashe ko kuma jihohin kudu hmm. domin kallon halin da siyasar waɗannan jihohi ke ciki haka bambanta ba kalin shatima yana da misali irin na yadda ake samun kai wata rana mawaye gari ranar litinin wanda shine farkon mako ta fuskar gabatar da wannan shiri namu a waye gari babu wani labari kamar yadda ka faɗa din nan kaga mana da kafofi bangarori daban-daban na samo labarai amma a waye gari ka gaba komai mm. Khalid shatima in ka shigo na ga tagumi kake a'a to ai in na kawo muku shawarar wannan ma labari ne in ce yau mu kunna kowane ga wata a taki mu ce to fa masu sauraro yau ba labarai an yau kwanci ba labarai kai ma za ka ji shi wani iri eh, to ai labarin kenan mm, shi ma ba labaran labari ne wannan haka yake to mukan yi irin wannan fafutuka kullum tun daga sha biyun rana kamar yadda kuka sani har karfe takwas na dare babu ma irin lokacin da muka ce Adam Suleiman ka fara gabatar da shirin kowane ga wata ko ka ga gumi a goshi babu shakka musamman wajen haɗo labaran da ne da ranar farko da ka fara gabatar da shirin nan to gaskiya a Ibrahim ban ji wani darbadar din dai guda ɗaya ne ban taba hmm. gabatar da shirin ko wannan rota ba duba a baya na gabatar da inda ranka da sauran shirye-shirye ko da zan ɗan ji wani abu ba kaman a lokacin da aka fara bani inda ranka aka ce in gabatar ba hmm. wannan shine zan iya cewa ya zama mun kalubale amma wannan da akwai dan na samu ilimin da na dan gabatar hmm. wancan a baya amma ni duk da haka da aka zo karatu kuma an sha fama sai na tafi sai in dawo sai na tafi sai in dawo mm. a haka haka kuma da taimakon ku a ce min ya kaza gyara kaza gyara kaza mm. har kuma cikin ikon Allah gashi abin shi ma ya riga ya zamo ya zama labari kamar yadda yanzu ake bayar to salisu idan muka shigo ofis daga sha biyu ranar nan mm. ya muke fama da yan siyasa ne ta fuskar karɓar bakuncin su kafin zuwa ga matakin da za a ce mun gama har a bayanan su mm. a kawo wa umma sagagi ta fara ta ce mana su to kafin wannan dan uwa yana da kyau mu faɗa wa masu kallon mu mm. hali ko kuma bangarori da muke samun labarai kaga dai tun da yanzu an samu sauƙi na samun labarai kai tsaye daga wayoyin hannu mm. akwai wato shafuka na waɗannan gidajen jaridu da suke buɗewa wanda suke samun sauƙaƙa wato mm. waɗanda suke sauƙaƙa mana na mm. suke sauƙaƙa mana samun labarai take sabanin da da sai dai mu sai jarida wanda kusan ta kwana labarin a iya cewa ya zama kwantai. Ba ba iya nan ba ai yanzu su kansu waɗannan kafafen sadarwa na kan yanar gizo hmm. su ma yanzu ai suna bibiyar irin yadda muke gabatar da shirye-shirye a nan kuma su ce majiyar ita ce watakila shirin kowane gauta na hmm. freedom radio kasancewar ya fita a kan lokaci yawa misali idan mu muke da labarin da mu muka kawo bako muka kirkiri hmm. wani abu muka kalli wata matsala ta al'umma muka yi magana a kai to hmm. ka san akwai bakin da samun su iya su zai iya musu su ma wahala sosai sai dai su ce yayin zantawa da gidan radio freedom wannan haka yake to kaga idan muka kalli labari muna kallon wani tasiri zai yi ga makomar hmm. siyasar kasa ko jiha daga nan kuma sai mu fara tunanin su waye suke da ruwa da tsaki a wannan labari hmm. musamman waɗanda muke ganin kamar masana ne ta bangaren kimiyyar siyasa ko kuma masu sharhi ko hmm. kuma masu nazari akan harkokin siyasa ma'ana dai waɗanda ke bamu gudunmawa kan wannan maudu'i da muka ɗauka cewa hmm. shine jigon sharan namu idan kuma labari ne na siyasa kacokan da ya rataya a wani bangare na jam'iyya ko kuma gwamnati sai mu tunanin waye ke da ruwa da tsaki ko yake da alhakin yayi magana akan wannan bayani ko labarai da muka gani a turance shine batu da ke cewa resource persons babu shakka eh, to kaga daga nan ne sai mu tunanin dan uwa yana da lambar wane ko hmm. kuma Khalid yana da lambar wane ko kuma mu ce Adamu mun san kana da alaka da wani ne mana wani mana karin haske a kan labari da muka ga jarida kaza ta buga mm. ko kuma a'a labari da wani bangare na siyasa yake zargin su ko yake mm. tuhumar su mm. akan wani abu da ake ganin kalubale ne sai shi kuma ya karin mana mana karin bayani ko kuma ya kalubalanci abin da ake zargin sa akai wannan haka yake to idan mun kalli kuma alakar mu da yan siyasa da suke zuwa mana <coughs> suke tufa albarkacin bakin su a cikin shi wannan shiri kada shi za mu iya cewa kana da wani a turanci abin da batu da ke cewa experience ma'ana gogewa ta fuskar alakar ka da su kan wani abu wanda wata zai iya daukar hankalin mai kallon mu a wannan dandali da ake bin to ban san ta wace fuska ba ta fuskar alakar mu da yan siyasa abokan mu'amala haka ne to ai mutanen namu ne eh. <laughs> a a sauka eh. babu shakka in ta yi daɗi wata ranka ga kaman ba za a sauya eh, fuska ba haka ne amma wata ran kuma ta zo aka sauya fuska sai ka ji kaman ba a taba dadi ba eh, to amma dai wasu sukan yi uzuri hmm. ka san eh, fahimta ta da zuwa sha'ani ko bangare na siyasa musamman wannan shiri na kowane gauta hmm. shine bukatu da 'yan siyasa suke zuwa da shi hmm. wani ya zo ya ce maka wai so yake ma a yi waiwaye ibiya shi ne ba bai san kuma wannan <laughs> ka'idar eh? aiki da tattaunawar cikin gida ce take bada dama watakil in yarjejeniya ta kawo a yi ba Yau ma yana da kyau shi mai kallon mu ko mai sauraron mu ya ma fahimci menene wannan waiwaye. Mm. Waiwaye shine kusan wata magana da aka taba yi a baya. Mm. Wadda kuma magana idan an ɗauko ta an sa ta a yanzu mm. za ta iya zamto saɓani ga ra'ayi na wannan mutum da ya wancan magana akan kuma doro da yake kai na siyasa a wannan lokaci. A baya wata ya ce wannan shine gwanina yanzu kuma ya zo ya ce ba shi ne na ba kaga ya faɗi sabanin abin da yake akai a baya ba ma iya magana gwani ba dan mm. uwa no mutum ne zai zo ya ce maka ne? ya cancanci ya rike shugabancin al'umma domin nagartarsa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wataƙila ma ya da sabulu wataƙila ma ya kuɗin goro yawa ya ce kakam, ya ce kuma ya dawo ya ce ai kaza kaza kaza kaga in ban manta ba akwai misali irin na asana a ƙarfe. Mm. da ya zo ya yi magana <laughs> ya ce ya ce kaza da kaza da kaza ba sai na faɗa ba kai tsaye don wataƙila mai sauraro ya fahimta mm. ko kuma mai kallon mu ya ce kaza da kaza amma washe gari sai ya zo ya canja labari aka ce to amma ya za a yi ka faɗi abu kaza jiya yace ai da tije magana biyu in ka faɗa ka kai eh, kuskure to ah. ka gyara eh to kaga wannan fafutuka kenan ta bangaren alakar mu da su yan siyasa din mm. tun daga wannan lokaci kuma dai na sha biyu duk a cikin waɗannan awoyi muke wannan fafutuka har zuwa yammaci ya muke fama da kokarin haɗa shirin to sukan zo kamar yadda muka saba karɓar su kowane lokaci kamar kuma yadda ka ambata tun a farko mm. karfe sha biyu shine lokaci da shi wannan gida ya sa halimana mm. to amma akan waye gari kaga wani da karfe goma ma zai zo haka kuma dai yaya ne dai sha biyun nan ita ce to sukan zo kuma sai mu samu damar ɗaukan muryoyinsu mm. ta yadda za su bayyana bukatunsu ko kuma ra'ayoyinsu kamar yadda dokar ƙasa sashi na 39 ya ba su dama a nan ne idan ni aka samu na je na yi idan adamu ne ya je idan dan kwara ne ya je idan khalid ne ya je mm. wani lokaci kuma mukan karbi wasu saƙonni na muryoyi ta hanyar whatsapp ɗin nan mm. ko kuma ta mail mm. ma'ana wani taro ne aka yi shi daga can wata duniya wanda zai bamu taron yana nesa zai iya turo mana mu karba mu sauki haka zalika wani taro kuma za a iya gudanar da shi a wata nahiya ko wata jiha mm. ko wani bangare na jihar nan ko na kasar nan mutum yana ce yana gudanar taron ya ce zai kira mu a waya mm. ya bayyana mana abubuwan da suke faruwa a can za mu iya naɗan muryarsa ya bayyana mana sannan mu tattauna da shi albashi mu zo mu ajiye idan mun tashi kuma mu tattara mm. wanda zai gabatar kuma ya kasance ya gabatar da shi kamar yadda ya yi bayani akai. to mun dan fara da tambayar adamu watakila abin da ya dan fi wahalar da shi a cikin shirin kowanne gauta dukkanin mu nan watakil kowa yana da wani bayani na watakil wani abu da zai iya tunawa cewar shekara ta 2019 fa wannan shine babban kalubale na abin da ya wahalar da ni ta fuskar sha'anin aiki to kalin shatima na akwai abin da watakil ya gara ka a shekara ta 2019 cikin shirin kowane gota da muke gabatar da shi dan mai kallon mu yanzu ya fahimta wannan tambaya ta tsaye kai masa sai ka shiga google ba za a rasa to ai dama ba wani abu da yake bai da kalubale dan kamar yadda ka faɗa za a zo wata rana ka duba ka ga duka manya-manyan labarukan ko dai ba su inganta ba mm. ko kuma ba wai ya shafi al'umma ba ne da ya kamata ma a ɗauki mm. wannan labarin saboda haka sai an tsaya an ƙirƙira labarin an ga me za a tayar mm. kasafin kuɗi za mu kalla ko wata masalaha ko ko wani yaƙi ko ko wani ko rashawa da cin rashawa mm. da aka yi ko wani abu sai ka kirkira sai wani abu da ya saje da bukatun al'umma an yi brainstorming an ga cewa an wasa kwakwalwa to wannan wannan wannan wannan bai wuce wannan ba musamman kaga yanzu ai kakan siyasa ta shuɗe mm. ba magana ce ta rurumar siyasa ba magana ce kam kasan mutanen mm. in bukata lokacin kek yanzu lokacin cin kek ne mm. sun mana nisa <laughs> sai lokacin siyan kek sai bukata ta zagayo ake ganin eh, to za ka zo a matsayin ka na dillalin tallan wannan kek din so kaga dole sai ka ta neman me ma za a yi a gaya mutane saboda su mm. mutane kawai abinda suka sani karfe tara ta yi su kunna kowane gauta su ji ba san kuma ga fafatikar da ake yi kafin a kai ga hada shi ba tun sha biyun nan kamar da na ji kuna faɗa mm. har karfe takwas na muke isha wani lokacin takwas da rabi ma tara saura ma wani lokaci tara to haka ake ta yi to ba ba wani kalubale da ya wuce wannan amma alhamdulillah duka ana hmm. ana overcome to ban sani ba ko ba faye kana da wani kalubale mai girma da mai kalubale 2019 kusan zan iya cewa na game da kusan guda biyu zuwa uku hmm. na farko lokacin da ake kakar yakin neman zaɓe a wannan lokaci wala Allah abin da nake gani a matsayin kalubale mm. na san kuma za ku iya kallon a matsayin kalubalen ta yadda mutanen suke zuwa da bukatu mm. wani zai zo ma da wani bayani na batanci ga wani mm. wanda kuma shi a tunaninsa ai dokar kasa ta bashi dama ya faɗa ra'ayin bakinsa ko albarkacin bakinsa to bai san cewa idan ya faɗi wannan magana da yake fatan ya faɗa ba da mu mu ke na waɗanda muke wakilcin gidan rediyo da kuma su da suke wakilcin al'umma to dukkan mu za mu iya shiga kumar wato mai shari'a to sai ya kasance a wannan lokaci akwai waɗanda na ɗan gamu da matsala tare da su na hana su bayyana wannan ra'ayi da suke ganin kamar yancin su ne ni kuma nake nuna musu kamar za su shiga wani hurumi ne sai abu na biyu wadda dama a wannan lokaci mun riga mun saba mm. a yi da daɗi ne babu daɗi kamar yadda Khalid ya bayyana to sai abu na biyu da ba zan iya mantawa da shi ba wanda 'yan watannin nan ya faru ko in 'yan satuttukan da suka wuce mm. na zo kusan karfe takwas na dare na yi karatun kowane gauta a ɗaya daga cikin na'urorin da suke na ɗan murya na gama lafiya kalau kusan minti ashirin ina ta kwarbai <laughs> da na gama kaga akalla an tafi takwas da minti ashirin kenan ko da rabi na zo na tattara zan fara editing ma'ana zan fara gyaggyara muryoyi na inda na yi tuntuɓin harshe in shirin eh. sai ya kasance wannan rikodin da na yi ya lalace na rasa yadda zan yi to ga kuma wanda yake tallafa mu a lokacin wani uzuri ya dan kama shi <laughs> ikon Allah na yi gumi na yi gumi na share gumin hanci dole ne <laughs> na je na samu wata na'ura wadda nake ganin ita ce mafi daidai mm. a wannan lokaci na naɗi murya amma kafin in kammala gyaran nan lokaci ya riga ya cin mu da ta waya ana ta waya lafiya lafiya lafiya mm. to a nan dai idan jini yana hawa to a lokacin jini na ya huta mm. fuskar tangarda da na samu ko kalubale haka aikin to duk kaɗan daga cikin dai kalubale kenan ne kallon mu kaji irin yadda muke fafutuka kuma daga nan dai cikin a kafin ka kai ma mm. ai dole zaka butsara mana kalubale ko kai babu ni kamar inda kuka faɗa ni ma irin su din ne <laughs> kaga ba sai an ƙara maimaici ba mukan taso kuma daga can ofishin mu da muke hada shirin namu na kowanne gauta zuwa cikin studio wanda a nan ne kamar inda muka faɗa muke na ɗan muryoyin kamar inda ka faɗa kuma a tace zuwa ga matakin da za a kammala haɗa wannan minti 25 ɗin wadda tun karfe 12 ranar nan dai a kanta ake tafa fitaka wato bayan tattara har zuwa gabar da eh har zuwa gabar da mai sauraro zai kunna rediyo kamar inda Khalid ya ce ya ji an sa taken kowanne gautan nan gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba to ina ganin Adamu kimanin mm. tsawon awanni tara akalla awa takwas tara. To Adamu da yake kusan dan waya tsallako ya kawo mu cikin studio inda ake rikodin a hada wannan shirin. Gwada mana yadda kake yin sallama da mai sauraro in kana gabatar da shirin kowanne gauta. To bari tunda babu ba kai tsaye ba da abin na zo karanta ba amma yau da gobe ta fi karfin wasa ake cewa ko mm. masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu adam suleiman muhammad ke muku sallama da sake haduwa cikin wani sabon shirin na kowanne gauta da yakan ba 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakinsu kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi. Hmm. Kakali Shatima fa. Ai ka san ni zan yi sai na yi gyaran murya. Eh. Na'am. Ba wurin zafi a kusa? Yawwa na sha shayi kuma. Yawwa. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Hmm. sallamar fa. Masauraro Assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Hmm. Kamar yadda sashi na 39 hmm. na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Salisu fayu. To, ni budewar zan yi ko sallama zan yi. Duka. Wanda ka zaɓa. Duka? Eh. In zaɓa ni darje? Zaɓa ka darje. To, Masauraro Assalamu alaikum Salisu Bakwayo ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya ba da dama. To kai ba Da kyau. Ni ma sai na yi. A Assalamu alaikum Ibrahim ɗan uwar Uwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsara mulkin ƙasar nan ya bada dama to mai sauraro ko kuma mai kallon mu ka dai ji a takaici yadda shirin kowanne gauta yake har zuwa lokacin da muke mayar hada shi zuwa lokacin da kuma zaka kunna rediyo ka ji an ce ma gautan fada da hujja ba gautan fada da maka masu sauraro duka duka iya abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shiri na kowane gauta a madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango sai abokan aiki da suka haɗar da Ibrahim Isaac dan Kwarano Khalid Shattima Adam Suleiman da Umma Suleiman ni Salisu Bakwayo da na gabatar nake fatan mu huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Muryar jama'a to ai baka gyara murya ba. <coughs> To me kallon mu kaga dai yadda muke kaiwa ga matakin kammala haɗin shirin kowanne gauta zuwa lokacin da muke yin ban kwana da kai sai kuma da safe kake jin maimaici na shi wannan shiri. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da muryar.